duniya ta kaɗu saboda sace ɗalibai mata sama da ɗari biyu daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok. Me yasa ba su shirya jami'an tsaro da za su kasance su tsare wa'annan makarantu? Muna tafiya muna shi aka yi mana ruwa ruwa jeji nan ba a gari. Abin da ya same mu nan ya shafi duk mutumin kasar nan. Lamarin da ya jawo jawabai. Akwai wa'yansu da muka san inda suke amma ya ɗauki shekaru biyar. kafin a je an samu su bakin ciki lokacin da wani abu ya faru ba a bi sau bane kuka da zanga-zanga duk faɗin duniya. Ku biyo mu ku ji labarin sace ɗaliban Chibok a takaice. Ran goma sha hudu ga watan Afrilu ne 'yan bindiga suka sace ɗalibai mata su sama da ɗari biyu a makarantar su ta sakandare da ke Chibok. ga abin da ya faru haka ba abun iya gamar a karfe tara ko su ne suka suka cikin cibo suka je suka yi ta mana tsarna suka tattara yan mata da suna rubuta waya su suka sa su roka suka soke kayan da yake cikin roka din suka zuba yan mata a ciki suka kama hanyar da shi zuwa jeto. garin chibok yana cikin karamar hukumar chibok da ke kudancin jihar borno arewa maso gabashin najeriya a lokacin da aka kwashe waɗannan yara gabin da wani mahaifin ɗaya daga cikin 'yan matan ya gani. A can an taro su a karkashin ɗoruwa. da wannan da mun fara bi muka ga kaman ba za mu iya mu tankare su ba muka koma baya. wani lawan ya ce a can e suna da makamin da za su kakashe ku na ku kibiya kawai da bindigan toka da kuma a dakar kuje wani ya zo da gudu ya ce akwai boko haram yana zuwa mu gaba daya da sojojin mu gudu wayanda suna cikin makaranta kamar yaya ku da sojoji da kuka gudu sojoji da sun gudu wayansu sun buya a toilet wayansu sun buya a jikin katanga akan ko da za su zo za su iya su tsallake washe gari gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya alkawarin tukwicin naira miliyan hamsin ga duk wanda ya taimaka aka samu waɗannan yara gwamnati ya kirawo taron manema labarai wato cewa zai ba da tukuncin naira miliyan hamsin ran 17 ga watan afrilu ne rundunar sojin najeriya ta bakin kakakinta chris olukalade ta ba da sanarwar ceto kusan duka ɗaliban har ma da ambatan sunan shugaban makarantar hajiya asaba kwambura ita kunan take ta karyata ta ce ba haka ba ran 18 ga watan afrilu ne wasu daga cikin iyayen waɗannan yara suka haɗu inda suka nuna kokensu ga yadda aka gudanar da harkokin tsaro a wannan makaranta an rufe makarantu me yasa su shugabannin wa'innan jihohi za su sake kirawo 'yan makarantar nan su dawo me yasa ba su shirya jami'an tsaro da za su kasance su tsare wa'annan makarantun domin yaran nan su yi jarabawa ba duk da a wani rana rundunar sojan najeriya ta jinye kalamanta na cewa ta ceto waɗannan yara kuma ta ƙara da cewa ba niyyar ta bane ta yaudari jama'a ta bakin kakakin nata chris olukolade tsakanin ran tara. zuwa ran 21 na afrilu ne iyayen ɗaliban chibok suka fansama cikin daji domin neman 'ya'yansu sai muka ɗaukar mashin mashin kwaya 150 3 in 1 muka shiga cikin jeji na muka je muka tarar da gidaje gidaje nan kuma kwata-kwata gida guda biyu mun tarar da mutum ya mata da mata sun kai kusan sama da goma sha muna tafiya muna tafiya mun tafiya kilomita 25 ba mu gara na ba sai muka je muka san wani gadan da aka yi da itace sai muka shiga karkashin gadan muna tafiya muna aka yi mana ruwa ruwa ruwa jeji nan ba a gari wayansu masu na sun lalace da mun ya kai shekara hudu mashin bai tafiya irin nan so yanzu haka wai sun zo nan yaya kun san labari sai ce kwarai kamar misalin karfe tara 'ya'yanku sun tsaya nan ya kai gudu minti goma sha biyar amma kun ga wannan hanya shine suka soka ita ce in idan kuka bi kuwa wuce wancan itace ba za ku fita da ranka ko ku ko ƴaƴanku duka za a gama da ku wa'annan wuri mun gani ba iyaka abu in mun za iya da abubuwan da muka ga da ido mu a cikin jeji abin zai kawo kuka ne Ran 23 ga watan Afrilu ne kungiyoyin mata a jihar Borno suka yi kira ga gwamnati da kuma 'yan bindiga a kan su sako waɗannan ɗalibai mata. presidency, and the security personnel as well as. Idan muka kwanta ba ma iya yin bacci saboda mai saboda muna sa kama matsayin iyayen yaran muna sa kama matsayin mu musu mata da mu san wani hali yaran suke ciki ba. Ko a cikin Alkurani, Alkurani ya faɗa cewa a nema ilmi har zuwa China mata da maza ba zaɓa ba. ran 24 kuma iyayen ɗaliban Chibok suka bayyana cewa fa sun fara shirin yin zanga-zanga biyo bayan kunnen uwar shegu da gwamnatin tarayya suka ce ta yi musu. bakin na har yanzu an bar mu cikin duhu fa ba abin da aka yi me jami'ai suke ce muku ba yi mana komai ba to ku iyaye yanzu akwai kamar wani shiri da kuke da shi ko wani tanadi da za ku yi don ku ga an yi wani abu akan wannan lamarin yanzu abin da iyaye suke fulani a kai demonstration ne ran 26 ga watan afrilu ne dan majalisar tarayya daga jihar borno honorable tahir mangunu ya bayyana mara amurka cewa amma fa lokal gama a wajen aka zo aka yi aure aure da wayin su kafin ma a wuce da su to wannan abubuwa duk kowa da kowa ya sani kuma 'yan tsoro sun sani ba wai mutane ba sa bada report ba ana bada report amma ba wani matakin da ake ɗauka a kai ƙarshen kashi na ɗaya kenan ku biyo ma kashi na biyu ku ji abin da ya faru bayan wannan lamari